Tell them. Barkan ku da war hakan uwa matasa shirin labar matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira Ruwafiya ne Mira da dama. Lafiya launin Fanta ya kike? Alhamdulillah Mira. To yau da me kika zo mana da shi? To Mira yau zamu fara ne da kai ziyara garin Dogon Dutse babban birnin Arawa kenan inda ɗan kabu-kabu suka azama kansu wata sabuwar doka. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu gabatar muku da wata matashiya mai karatun yadda ake kera manhajoji akan na'ura mai kwakwalwa ina zam hajuwa kenan. Da karshe sai filim na wasannin motsa jiki. Mira a garin Dogon Dutse kungiyar kwadagon 'yan kabu-kabu tare da ban hannun hukumomi sun aza masu wannan sana'ar dokar sanya bular riga yar bisa. Haka ne fanta an yi shi ne don a ƙara haɓaka wannan sana'ar tasu ga rahoton Abdulaziz da Yuma. Yau kusan wata ɗaya ke gada aka ginda ya sanya rigar aiki ta matukan kabu-kabu. Hakan zai ba damar bambanta matukan kabu-kabu na gaskiya da wa'anda ke yin kabu-kabun a ɓoye. Zabairu Mamman shugaban sandikar 'yan kabu-kabu. duk mai sana'a kabu kabu yayi niyya ya ta ya samu wata riga mun hiddo abun nan yau ya kai wata guda ana ta dumka shi mahukuntan dogon dutse sun ja hankalin mu cewa mu yi wannan rigunan saboda mu ba sana'ar mu karhi sannan kuma mu hitar daga cikin wasu ɗabi'o'i na banza da su ga tayi wanda ba ma yan kabu kabu ba ana zargin mu matukan kabu kabu da wasu masu amfani da kabu kabun sun yaba wannan fusa'ar tsarin nan wallahi ya yi kuma muna goyon bayan tun da abin akwai shawa gare sannan ka tantance yan kabu-kabu amma wani tsarin waɗanda riguna za a sanin adadin kabu-kabun da akwai shi shugaban yan kabu-kabu shi ya kamata shi tsayin daka kowa ya sa saboda abu zalunci mutane sandikar ta yan kabu-kabu ta gindaya sanya wannan rigar ala tilas kuma na tambayar masu amfani da kabu-kabu da su kiyaye kar su yi amfani da kabu-kabun da matukan ba su sanya da wannan rigar mira an naɗa sabon babban sakataren ƙungiyar kwadagon ɗalibai na kwaleji da sakandare wato USN reshen tawa. Sunan shi Abdulaziz Mustapha ya ɗauki alƙawura daban-daban domin ci gaban karatu da kuma yin iya ƙoƙarin shi wajen magance matsalolin fannin ilimi a garin. Ga tsokacin da ya yi wa abokin aikinmu. Ƙalubalen na da yawa amma kuma da taimakon Allah an samu fara daidaita wasu manyan ƙalubalen su ne matsalar bantunan zama matsalar malamai ita an magance ta bisa kashi 80 cikin ɗari. amma akwai wasu matsaloli na wutar lantarki akwai kuma matsala a bangaren makarantun cs franco arab matsalar dakunan bincike da sauransu kiran da nike wa abokan karatunmu na farko gaskiya shine na sa karatu a gaba kuma muna kwanto bisa goyon bayan su fanta a jihar agadez watan azumin nan ya zo ma matasa da dabarun sana'o'i musamman ma 'yan mata haka ne mira kowace shekara war haka 'yan mata kan koma sana'ar sayar da hura a bakin kasuwannin garin ribar da suke samu kuma ita haka suke adanawa domin yi wa kansu kayan sallah sai ma ku ta bakin su a cikin wannan rahoton na anyisi Karim a kasuwar dole ta ko kowace shekara a lokacin watan Ramadan matasa yan mata da shekarun su ke tsakanin sha biyar zuwa sha bakwai na tallar hura da ake da garin hatsi da suke saidawa ma'abuta cinikayya tsaye ba mamman sani wata mai yin wannan sana'ar dauke da bayani kowane lokacin azumi muna ga sana'a ta sai da kuɗi muna sayan a hatsi jikka mu kai bakin kasuwa muna da kowane tuburi guda dala goma goma muna samun riba a mata ɗari da hamsin in mun da duka wannan riba ita ce muke tara kaɗan kaɗan muna sayan kayan sallah muna sawa. abokan cinikayyarsu da muka tarda a wurin su nuna gamsuwarsu. na zo sayan gumba wajen wannan 'yan matan kowace shekara idan wannan lokacin ya gabato wajen su nake saye da gumbar nake yin kunu tana da kyau sosai suna gyara ta da kyau ta jikka na saya. suis venu payer de la Na zo ne na sayi hura kullum ina sayan ta saboda da yawan aikace-aikacen da uwar gidata take yi ba ta da lokacin da za ta yi mini huran. Wata sana'a ce mai kawo yan kuɗaɗe da ke taimakawa ga raguwar zaman banza. Mira yanzu kuma lokacin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi ne ya kai. Ina zam Hajuwa ita ce tauraruwar mu ta yau shekarun shekarunta 24 'yar asalin garin Agadez ce amma ta tattaro ta komo nan ya mai inda take karatun kimiyyar na'urar kwamfuta da kuma yadda ake sarrafa manhajoji a makarantar da ake cema kwallakwal ta Sadore. Ga dai rahoton nata tare da Olivia Sogbavi. Bayan kammala karatun shekaru biyu na neman ilimi akan kula da ma'aikata ne ta yanke shawarar shiga makarantar lakantar abubuwan da suka shafi na'ura mai kwakwalwa wani fanni da ya nisanta da abubuwan da take yi a zahiri a Agades. Ta yi muna ƙarin bayani a kan dalilanta na yin wannan zaɓi da kuma matsalolin da ta fuskanta. Gaskiya harkar yanar gizo tana birge ni. ina shawar ganin yadda mutane ke buɗa shafofin yanar gizo da sauransu na yi alkawalin cewa ni ma zan gwada amma batun sa kod ko fidda shi akwai wuya muna nan dai kan aika 'yan sakonni da wasu 'yan wasiku na abokai amma wannan aikin na koding gaskiya baya tabuwa wani lokacin kamar ma na bari kwata-kwata muna ta haƙuri dai haka nan duk da waɗannan matsaloli matashiyar na ci gaba da tafiya akan manufarta na koyon aiki ta kuma gamsar da ma'aifanta ne kafin ta Kamaru Agaras ta zo Sadore. Kun san wajenmu wasu uwaye ba sa barin 'ya'yansu su tahi karatu wuri mai nisa, musamman ma mu bugaje. Na yi sa'a da mahaifiyata ta yi karatun boko sai ta amince. Ga mace mai aikin na'ura mai kwakwalwa akwai ayar tambaya a game da batun aure ko kuma kula da iyali. Ina ganin abun kamar a mafarki ga matsalar yara ga ta gida abubuwan sun yawa wani lokaci hatta zumuncin ma mancewa da shi ake yi. A cikin al'ummar Nijar mai rikon ra'ayi irin na mazan jiya aikin na'ura mai kwakwalwa aiki ne da ya fi kwarjini ga yara maza. Yau mafarkin matashiya ina zam hajuwa shine ta buɗe cibiyar bada horo a Agadas. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Gungu Muhammad Dantani. Ƙasar Nijar ranakun bakwai zuwa 21 shekara 2022 ga watan Mayu za ta karɓi bakuncin gasar shiga kwambalar kwallon kafa na 'yan kasa ga shekara 20 kan Ivan mai rike da kambun kasar Ghana za ta zama kan idanun sauran kasashen yankin wanda suka yi karon karshe su ne za su shiga kwambalar shekara 2023 ta kan ivan taurar fanal ta kan ivan ɗin a kasar masar za ta gudana 18 ga watan fabiyari zuwa 21 na shekara 2023 ƙasashen da suka yi karawar kusa ga na karshe su kuma kai tsaye za su shiga kwamɓalar duniya a kasar indonesia ƙasar niger gurinta ta shine samun gurbi a karon panel a nan gida domin shiga kan ɗin a ƙasar ta Masar. A fannin damben zamani, ƙasar Nijar ta samu cin galaba uku a kwamfular damben zamani na nafiyar Afirka yanki na biyu, wada ta gudana a ƙasar syria leon ranakun biyu zuwa bakwai ga watan April 2022. Wannan haduwar za ta gama ƙasashe goma sha hudu na shimfidar sai da yawo ECOWAS. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel.